قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون waɗannan kafirai masu ƙaryata tashi bayan mutuwa za su ce a cikin nadama mun yi asara wane ne kuma ya tashe mu daga kaburburan mu sai a amsa musu tambayarsu wannan shine abin da Allah ya yi alkawarinsa kuma babu makawa sai ya kasance manzanni sun yi gaskiya cikin saƙon da suka isar daga Ubangijinsu.